baki duk inda yake zo tambaya maman da baki <laughs> ba komai faɗi kafin hmm? eh, eh na to mutane na ba su gani ba una gan shi ma wa imma me a'a to ba ka ne ba to ban ga imman ba ba to can sama ne li anna asbabaha hadiratu ladayhi atidatun ko me ma ba shi ne ba shi ne ai hadiratun ladai atida halartacciya ce da hadira da atida bi ma'ana wahid hazuwa rabo ne zalun ko fa'un ko hazuwa na shi bayanan hazuwa rabo hmm? Hmm? mene? Hmm? gaban ina o oh, li istihwazi qurana'ihi ma'ana mamayewan kewayewan abokansa istahwaza alaihi shaitanu to fasalu hal to atilu taubatu bil audati ila dhanbi mu muna da matashiya shin tuba na ɓaci in aka koma kan zunubi mutum ke aikata zunubai sai ya tuba in ya koma tuban ya ɓaci eh a ah, to ai tambaya ta bi hatta ma layin ma na farko shi ma tambaya ne da tambayan ya fara ومن أحكام daga cikin hukunce hukuncen tuba annahu hal yashtaratu fi sihhatiha ana sharaɗin ka wajen ingancin tuba Allah uda ila zambin abadan am laisa zalika bishar dai. sai dai kowa kaga da abin da da yi kalla ya sa matashiyan matashiyan tun da mutane ne ke sawa daban-daban asalin mai littafin ba shi ya sata ba amma wani ne ya karanta yake garin ga hanyar da zai bi fahimtar da mutane abin da ke cikin littafin فشرط بعض الناس وصدق متاسن شرط انت ادم معاودة الذنب شرط ان كربان توبا متم بريسا كيبا كاكم مهامنا الله يعود الى ذنبه وقال متى عاد اليه ادو اللوكة شند يقوم تبينا آه، ان التوبة كان الباطلة غير صحيحة الندم على الله يعود الى ذنبه والأكثرون mafi yawa على أن ذلك ليس بشرط وإنما صحة التوبة إن كانت توبة تتوقف تاطع على الإقلاع عن الذنب ومقروا دغ والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته fa in kanat fi haqqi adami in wannan tuban a haƙƙin ɗan adam ne fa hal yishtaratu tahalluluhu sai mutum ya warware mutum ne ka taɓo shi ko tsakanin miji da mata aka samu tashin hankali to ya za a yi wajen tuban ai sharaɗin tuba sai an warware haƙƙi ka dawo da shi a inda yake in kai kake tuba gare ta ka dawo mata da duk abin da ke in ita ce take tuba a wurin ka so dole ta warware ta dawo ma da duk abin da ta janye maka shi amma in ba za ka ba za zo a raki ta wannan a baka hakuri a kira wannan a baka hakuri a kira wannan a baka hakuri ita ba a ce mata komai ban ga rashin adalci irin da bahaushe ko rashin hankali ne tun ba rashin hankali ba da yana za a yi a ce wannan mutum an masa laifi to ko an ya tashi ce kai hakuri an ya tashi ce kai hakuri ah to shi wanda ya laifin shi baya masa fada ai ya kamata kafin ma ka ba wancan hakuri shi ya gyara kuma in zai gyara da baki zai gyara ko ko aikace ne ya ma yadda ya yi laifin A'a sai dai ayi yi haƙuri kawai. Ya yadda an yi laifi kuma sannan wanda ya maka laifi ɗaya akwai dubu, akwai ɗari tara da tasa'in da tara ake. Wannan ka kama. To kaga kenan ana bukatan sa ya canza rayuwarsa gaba ɗaya gaskiya ga yadda nake zaune da kai. Babu shakka ko ni ban fahimce ka ba ga yadda kake so amma yanzu na fahimce ka. ga yadda kake so ga yadda kake so ga yadda kake so kuma ni gaskiya ba haka nake so ba ni nai maka kaza nai maka kaza nai maka kaza a yanzu kaza kaza a yanzu dai abin da za a yi in dai da za ka haƙuri in dai ka hakura akan wannan ba za a ƙara ba to amma ai ba a ma yadda tukuna an yi laifin ba a'a mutane ne dai suke zuwa tawaga tawaga wa ne kai haƙuri ne kai haƙuri wani kai ba kai haƙuri ba yanzu wa ne kai aljununu fununu wai ko mu kaɗai ne ne baƙaƙe muke haka baƙaƙen hausawa ma a cuce ka kuma a zo ana baka baki me isa ba za ku yi faɗa wanda ya laifin ba sai ku nemo mai laifin a in an masa faɗa ba wai za ka je kai masa faɗa Allah sarki irin nasiha nasiha mun to ce kai ka san shi a bakin an ce kana shi a ce ba na ce to kakan shi a shi a ba ka ji ko shi a ba kyau sai kana ya gama ya da tafi ta shi a yana tafiya da za ka juya ka kalle za ka dariya yake ma in dai laifi ne kai laifi to labudda ka amsa laifinka ka zo ka faɗe shi ba magana a rufa ba wata rufa da za a zo a yi lissafin abun ɗaya bayan ɗaya in ina iya haƙuri in iya haƙuri sannan kuma in san alƙawalin da za mu yi yanzu nan gaba za mu ci gaba da hulɗa amma in san alƙawalin da za ka yi min to shi kenan an riga an ga laifin an yi mene sai a je a daidaita amma ba a ma yadda maka laifin ba kawai zagaya yake a samu jama'a da waye zai baka umarni to iko Allah والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط وإنما صحة التوبة تتوقف على الإكلاء على التناوت والنوم نعم قدرني فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحلله فيه فيه تفصيله وسنذكره إن شاء الله تعالى فإذا عاوده مع عزمه إن يدعو تعدد ليا حال التوبة على ألا يعاوده صار كما ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة يا إسحاق كم السلام تكلم eh misali in an karɓi na farko laifi da yi na farkon to idan ya dawo ya sake yi ta gane ko tun da wancan an ce ba sharaɗi ne ba in ya sake yi ya zama sahabban laifi iska ina fi ai shi ne ake magana ba za a kulla da wancan ba su sune na farko na in mutum ya tuba yanzu eh, idan misali mutum ya tuba ya sake aikata gaba ɗaya da wannan da wancan ma rushe To amma a'a ko kuwa a'a wancan dai a wanda ka tuba an karɓa sai dai yanzu a ji da zunubin yanzu yanzu zunubin yanzu mubtada ne ko ake cewa. Kamar yadda kana magana da za ta yi haza jumla fa. Sabuwa ce yanzu aka fare ta.